fito ka ce zaka koyar da inyasi ka fito ka ce malam jafar ya fi shawar tijjani ilimi ka yi kuri a ilimi sai gashi duk ka zo kana zagin waliye ka zage shehu tijjani ka zage shehu ibrahim ka duk wa'annan bayan allah da ka zaga to sai gashi yanzu allah ya kawo bakin ka ka koma kana zagin allah ai maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya samu mana hadisi mai kudusi daga Allah Ya ce Allah yace man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi wannan abin ya tabbata yi duk wanda ya kiyayya duk wanda ya ki waliyina duk wanda ya fito na fito da waliyina duk wanda ya gaba da waliyina Allah ya ce ni kuma na bashi dama ya fito mu yaki tare da shi to kaga wannan karama ce ta Shehu Ibrahim da karama ta Shehu Tijjani dama duk mutumin da ya saba zagin mutanen gari duk mutumin duk mutumin da ya saba zagin mutanen gari nan gaba kaɗan zai koma yana zagin malamai duk mutumin da ya saba zagin malamai zai koma yana zagin ainihin waliyai duk mutum yana zagin wali zai koma zagin annabawa daga zagin annabawa zai koma zagin Allah to gashi da kanka yanzu Allah ya kama ka a cikin satin nan ka zagi Allah ya ku al'umman duniya ku shaida wallahi ku ji me gemu a makogoro ya zagi Allah kuma gashi abin mamaki yan shi sun ki fitowa su yi mai nasiha menene hukuncin mutumin da ya zagi Allah da jahilci ya zo wai da yana hudu ba da sunan jahilci mai gewu a makogoro ya zagi Allah ya zagi Allah barin sa muku inda mai gewu a makogoro ya zagi Allah bar ku ji bar ku ji inna Allah huwa al-masih ibn maryam fa kayfa biman qala inna Allah huwa al-kufr wa idha kana Allah ta'ala qad qala Allah alladhina qalu inna Allah huwa al-masih ibn maryam fa فكيف biman qala inna allaha huwa al-kuffar wa idza kana allah yan uwa kun ji abin da mai gemu a makogoro ya zo yana faɗa akan mimbari ya zagi Allah ya zo ya zagi Allah wai laqad kafara Allahu allazina amanu me yake nufi da wannan wai hakika Allah ya kafirta hakika Allah ya kafirta shine abin da mai gemu a makogoro jahili ya zo yana faɗa a hudubarsa wai haƙiƙa Allah ya kafirta da duk mutumin da ke zagin waliyai wallahi tallahi wata ran sai ya zagi manzon Allah duk mutumin da ke zagin manzon Allah wata ran sai ya zagi Allah to gashi a cikin jahilci ya tabbatar da mai gema makogwara jahili ne kun ji a wannan aya wai yana so ya karanta ayar laqad kafara allazina qalu inna Allah salisu salasa ko laqad kafara allazina qalu inna allaha huwal masih ibn maryam wayannan ayoyin yake so ya karanta saboda jahili ne bai je islamiya ba bai iya baki ba bai iya karatun alkur'ani ba bai san qur'ani ba gashi ya zo yana ta zagin Allah zan sa muku wani bidiyo wanda mun maimaita mai mun mai bita mun mai bita mun mai bita amma da ke jahilin jahili ne har yanzu ya kasa gyara ayat suratul ahzab a satin baya ya ce inna allaha wa mala'ikatuhu yanzu ma a hudu jiya ya zaƙarta inna allaha wa mala'ikatuhu kaga jahilin jahili ne jahilin jahili ne jahilin jahili ne to yanzu kun jire gashi abinda alkan abinda ainihin mai gemu a makogoro ya zo yayi shine ya zagi Allah ya ce laqad kafara Allahu allazina hakika Allah ya kafirce ma waɗannan da Su Allah ya kafirce ma ma'ana ya ce Allah kafiri ne bayan ba abinda da ayat take nufi kenan ba laqad kafara allazina qalu inna allaha salisu salasa hakika sun kafirce ma Allah wanda suka ce Allah ɗaya na uku ne laqad kafara allazina qalu inna Allahu wal masih ibn maryam hakika sun kafirce ma Allah wanda suka ce Isa dan Maryam Allah ne amma yau saboda jahilcin mai gemu a makogoro ya zo ya zagi Allah ya ce Allah kafiri ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'una mai gemu a makogoro ya zagi Allah ya ce wai Allah kafiri ne shi za muke ce muku jahilai ne ku je makaranta ku yi karatu mai gema ko kai jahili ne yan uwa bari ƙara tabbatar muku da wani jahilcin bari na ƙara tabbatar muku da wani jahilcin wannan wallahi ku cire shi akan mimbari ba malami bane ku cire shi akan mimbari bari ku ji ku cire shi akan mimbari ga wani jahilcin bari samu الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم فعن أبي هريرة تكنجي فأنا أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله كاد جاهلي hadisin ma kun ji hadisi hadisi ma bai iya karanta hadisi ba wai wai wannan ne shine zai hau minbari yana zage shehu tijani wai wannan shine zai ce zai koyar da shehu ibrahim wannan shine ke cewa yafi inyas ilimi wannan shine ke yafi shehu tijani ilimi ka ji wai qala rasulillahi in banda jahilci to bari mai baro ya baka karatu da ban na da ina baka karatu kuma na sa ƴata mata ta baka karatu duk duniya sun gani kuma tana nan za su ta ƙara baka karatu barin makal irabi jahili jahili girman dare ɗaya mai gemu a makogoro ƙala fil madin ne mabanniyun alal rasulu fa'ilun marfu'un ne bidon matin zahira ala wawa mudafin. allahi mudafin ilaihi to ba za ka ce ƙala rasulillahi ba abin da zai mai da shi li sai shigan harfin min hurufin jarra jahili ba abin da zai mai da shi ya ɗauke jarra sai shiga ɗaya daga cikin fi ala ila da sauran huruful jar shine zai zama rasuli amma kace rasulin lahi wannan jahilci ne ya nuna cewa huruful jar ma a ka'idan nawu baka sani ba huruful jarri huruful jarra baka san su ba a nahu mai gemu a makogoro to ba ba ne bane rasulun lahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama قال فعل ماد مبني على الفتح رسول فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره ومضاف الله مضاف إليه تو زي زما رسول ne ba rasuli ba nan ma na maka gyara hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iya karantawa ba yan uwa bari in ƙara sanya muku wani jahilcin nashi ku ƙara ji bari ƙara sanya muku wani jahilcin nashi ku ƙara ji ku tabbatar da jahilin jahili ne da wani nan ma bari ku ji ka tabbatar جاهلين وهذه الحكاية دلالة على تكذيبهم فكيف يتصور أن يلقى ابن عربي المولود المولود سنة ستين وخمس وخمسمائة للهجرة وهذه الهكاية دلالة على تكذيبهم فكيف يتصور أن يلقى ابن عربي المولود المولود سنة ستين وخمس وخمسمائة للهجرة كاجي nan ba kun ji tuɓa wai mai girma makogwar ko da yake mutumin da bai san huruful jarri ba ta ina zai iya gane babun alami a cikin ƙa'idar nahu akwai babi na alam jahili akwai babi na alam an yalaka ibnu arabiyyin a ina wannan wani irin larabci da jahili wannan alami ne alamun ne ala shaksin mu'ayyan sai ne ka ce an yalka ibnu arabi ba za ka ce ibnu arabiyin ba wannan alami ne alamun ne ala shaksin muayyan ya kai jahili ya nuna mutumin da bai san ma hurufin jar ba kaga bai da za a ce yana da ido a abin da ya shafi alami alami ma baka sani ba alami baka sani ba baka sani ba alami jahili wai a haka ne za ka zo gada ma manya-manyan malaman addini raddi wallahi muna kira ga ku waɗanda kuka sa wannan limanci wallahi jahili ne yake jagorantar ku wallahi idan sallan ku ta lalace wannan bai san yadda zai gyara muku sallah ba abun mamaki irin wa'annan masu gemu a makogoron daman annabi ya gaya mana ya fi akirin zamani a gawamun wasu mutane za su fito a ƙarshen zamani su fahahul ahalami wawaye ne su ahdasul asnani masu kananan shekaru kamar wannan girman dare ɗin mai girma makogoro ya kulu da min kauli kairul bariya zaka ji suna magana suna cewa qala Allahu qala rasulu yamruquna min ad-din suna fita daga addini kama yamruqu sahaw min ramiya kama yadda kwari ke fita daga cikin baka ga sunan juhal jahilai irin wannan bai san huruful jarri ba sannan bai san alami ba to na gyara maka manan ka gane ba za ka ce ibnu arabiyin ba sai dai ka ce ibnu arabi yawwa wannan alami ne ala shaksin mu'ayyan ya kai jahili bari ƙara sa muku wani bidiyon ma ah, ku ƙara ku ƙara tsinkaya ku ƙara gani ah, wancan ɗayan bidiyon da nake so in saban ɗauko shi ba inda yace ce inna laha wa mala'ikatuhu bayan wancan satin fa na gyara mai amma haka ya zo ya ƙara karantawa a jahilci amma bari sanya wani bidiyo kuma da ya zo ya koma zage-zage bayan hujja ta ƙare mai shi ma in zo in tabbatar mai da abin da yake faɗa a wurin malaman su in ya isa ya ɗauko wannan abin a cikin littafin malaman mu bari sanya muku wani bidiyo ah, masa akan abin kawo hadisi ne a yi likitancinsa a yi bayaninsa a jawo ƙur'ani aya ɗaya a yi mata zama shida bakwai ana tafsirinta ba a gaji ba duk kano babu kamar da ta sani ku kai gabbara ba wallahi duk kano babu kamar da ta sani amma a zo a yi tafsirin alkur'ani a jawo aya a haɗa ta da aya a kuma kiran yan uwarta a jona da wannan bata kare ba a ɗauko wata ƙara jonawa ka gane duk dakikancin ka sai shan jafar wallahi haka da ko ba ka bane wannan in za ka mutu da bakin ciki ba ai kamar malam jafar ba ai yau ka ji gabo tara girman dare daya ko da ke ji aka haife ka haihuwar jiya jiya ne to ka tambaya a Kano ka tambaya a Kano ba a yi ba ba za a yi wanda ya kai shehu malam Tijjani sanin tafsirin Alkur'ani ba ba a yi ba ba za a yi ba wanda ya kai shehu malam Tijjani tafsirin Qur'ani bil Qur'an a Kano ba a yi ba ba za a yi ba amma saboda kai girman dare ɗaya ne yaro ne ka zo kana rantsewa wayannan jahilan malaman naku wanda karatun nasu ma a wurin yan ɗariƙa suka yi ka zo kana rantsewa wai babu ka zo kana rantsewa duk Kano babu to idan ana magana tafsirul qur'an min qur'an goma a duniya a Najeriya ai babu kaman shehu ɗaya rubauci babu kaman shehu ɗaya rubauci tsakanin shehu ɗaya rubauci da dukkanin malaman ku a haɗa su wuri ɗaya ya musu nisa kamar tsakanin sama da ƙasa saboda kai yaro ne ta da girman dare da shi sa baka sani ba ka je ka bibiye shi eh, tafsirai shehu ɗaya na shekara goma sha ashirin da suka wuce baya ka je ka je da ake tafsirin qur'an bil qur'an malam jabar din ma tafsiran shau ɗaya yake je bibiya ya koya wallahi tallahi duk abin da malam jabar yake yi tafsiran shehu ɗaya rubuci ya ta bibiya ya koya ai idan mutum na magana mun san usulubin shi abin da yake yi da wa yake koyi kawai da shi ba wahabiya ne malam jabar din tafsirin shehu ɗaya rubuci yake sa kasuka yake bibiya har ya dan kwaikwaye tafsirin qur'ani bil qur'an amma idan ana maganar tafsirin qur'ani bil qur'an duk duniya babu kamar shehu ɗaya rubuci wannan ko kai mahassadi ne iza hasidun ne iza hasatta wallahi ka san wannan babu kamar shi da rubuci to ga da magana malamai ai gashi nan tana nuna ku kudin ma kun fito ana tunanin wasu kuduwa ne wadansu malamai ne ashe jahilai ne da rigan malamai ku fito social media kuna nuna kanku gashi Allah yana ta tona muku asiri babu abin da kuka sani a ilimi sai jahilci yanzu kaman kai dai wannan kaman kai mai gyara gogoro wallahi akwai yarinya ta za ta koyar da kai karatu ƴaƴana za su koyar da kai karatu wai wannan da kake fito kake zagin shehu tijjani kake cin mutuncin shehu ibrahim wannan shehu ibrahim shine mataimakin shugaban rabi da alami da islami jamhuriyar malaman duniya na zamanin shi shine na biyu amma ka ce ba za ka koyar da shi gashi ko baki baka gama iyawa ba wallahi ɗazun da na sa wannan bidiyon da yake karantawa wallahi mata ta ce mun take wai waye wannan nace wannan me gemu a makogoro ne wai shi wannan ko naji ko baki bai gama iyawa ba nace wallahi ko baki bai gama iyawa ba to a hana shi wannan karatun mana to ku a hana shi wannan hudu da yake a masallaci mana to ku waɗanda yake za ku cire shi wannan ba malami bane jahili kuke bin bayan sallar shi kawai baki ma bai iya karantawa ba ballantana ya karantar da ku alqur'ani bar baku da sauran bidiyon ku ci gaba da iyaye na kai ina naka sai dai ta zo mu ji ta billahi allazi la ilaha illa huwa hayyo ba ai wannan malamai kamar wa'annan a Kano ba babu su wallahi da wani mara kunya wai na kama wani aluga wai inda kai ina ba yanzu ya zama illa aluga <laughs> wai kai ana maka magana malaman ka mushrikai ne wai kai kana magana ba a sa fataha a nan ba ana magana malaman ka sun samu habda hisira a kasan jahannama suke dan kuma kana maganar wai wasalin can ba a sa mafulin bihi ba mafulin bihi masubun ka ne masu shashashai kawai da Allah ku je ku yi karatun addini ku fahimci musulunci ku fahimci ku ta yan uwa kun ji hujja ta kare ni ne na zo na gyara mai shi ne ga mahasin sa hoto na a tsakiya eh ni ne na zo na gyara mai saboda yayi tuntube yayi jahilci nake gaya mai nan maf'ulin bihi ne mansubun bil fataha wajibi ne in za ka yi larabci ka ki to sai karama karama karaman alkur'ani karaman kuma abin da muke faɗa ta kama shi gashi saboda tsabagen rashin sanin larabcin gashi mai san larabci ba ya zuwa zagi Allah ya ce laqad kafara lawul lazina. haƙiƙa Allah ya kafirta gashi ashe ko maganar mu gaskiya ne in baka san larabci ba za ka zama malami garin yabo za ka yi zagi gashi yanzu ya zagi Allah ya ce ka fara lawa hakika Allah kafuri ne in ji wa in ji mai gemu a makogoro kaga inda ya san larabci ba zai wannan shirman ba ba zai zagi Allah ba wannan shi ke nuna cewa bai san abin da yake yi ba inda ya san abin da yake yi wallahi tallahi da bai furta wannan kalma ta zagin Allah ba da bai furta wannan kalma ta zagin Allah ba mai gemu a makogoro jahili ne na ce kai jahili ne wallahi ba kusakure kake yi ba wallahi rashin sani ne babu ilimin kawai ake neman suna sai an zama malamai wallahi kai jahili ne Kaje ka dambe malaminka malamin Musa da Sunna zai gaya maka zai gaya maka ni mai ɓaro ta ina da zaure fiye da mutum hamsin duk bayan sallan asuba suke kewaye ni nake su karatun addini tun shekara goma sha bakwai baya zuwa yanzu ka tambaye shi ai yana wucewa da mota in zai wuce yana gani yana yana tsayawa muna gaisa ka tambaye shi ka tambaye shi zai gaya maka ba alfahari ba mu ilimi muka gada a gidanmu kuma ilimi muke koyarwa ilimi muka gada kuma ilimi muke koyarwa wallahi abubuwa guda biyu in kace zaka yi ƙaryar su wallahi sai ka ji kunya na farko ƙaryar kuɗi na biyu ƙaryar ilimi in ka je ka buɗe baki wallahi sai ta nuna ka ka koma ka yi karatu mai gemu a makogoro ka koma ka yi karatu mu ba a koyar da mu zagi ba malaman mu ba su yi mana ainihin tarbiyyar zagi ba a cikin karatu na an kaji na yi zabi sai ce maka jahili kuma jahilin ne kai shi zan na faɗa gaskiya jahili ne amma yanzu saboda hujja ta kare ma kace wai ubanka ne maf'ulin bihi kai zagi bayan annabi ya ce iyakum an yal'ana rajul walidaihi na hana ku kada kowa ya zagi iyayensa kila ya rasulullah aka ce ya annabin Allah wa kaifa yal'anu rajul walidaihi ta yaya za a yi mutum ya zagi iyayensa sai ta ya eh, subbin rajulu abar rajuli mutum ya zage baban wani fa ya a abahu wa ya subu ummahu. ya zage maman shi ya zage baban shi to in bai rama ba babanka ka zaga annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa eh, wa in ru'um shatamaka idan wani mutum ya zage ka wa ayyaraka ya aibata ka bi amrin laysa fika da abin da ka san baka yi sai ya ce falatu ayi ayyirhu kada ka aibata shi bi amrin huwa fi da abin da yake yi shi wa da'ahu ka kyale shi ya kunu wa baluhu alaihi bala'insa zai kasance a gare shi sai ce wa ajruhu laka ladan naka ne sai ce wala na ada karka zaji kowa amma duk ka taji waɗannan hadisai Allah ya ce wala tasubbul da una min dunillah fa yasubbullaha adwan ghairi ilmin Allah ya ce kada ku zage masu bautan guya gunki ma Allah ya ce kar ku zage su su kuma sai su zagi Allah ba tare da sani ba amma yanzu ka zo ka ce ubana sannan kuma ka zagi ilimi makulin bihin to makulin bihin dai kana jin haushi baka sani ba ni ko mai ɓara wata ba zan gushe ba sai na ta koya maka makulin bihi din nan har sai ka gane mutane nawa ne ne musu gori a social media ku suka je suka fara karatun hau yanzu akwai asirin sunna a more dan zamfara dan sakkwata ka tambaye shi har yanzu yana mun godiya ni na mai gori ya koma makaranta ya koyi na hau. ni na mai gori asirin sunna a more ni na mai gori akwai wannan yaron naku da yake tare da ku anas duk da shi ma din yanzu yanzu yake koya bai iya ba ni na mai gori gori na yasa ya koma ya fara koyan nahau suna nan da yawa mutanen da ni nake musu gori su je su yi karatu amma ka zo kana zagin karatun to ba zagi za ka yi mai goma kokoro shawara nake ba gani mai baro ka koma makaranta bari baku da sauran bidiyon ku ji ku fahimci aƙida ku fahimci inda aka sa gaba tukunna magana ake a daina bokanci tukunna wai wani boka ne ya mun raddi na ce to ni kuma yanzu inda fara kula boka ai na ci baya haba boka dan Allah ni sai kula boka bokan ma mai sunan mahaukata haba da Allah wallahi ni ba zan kula boka ba Allah ya raba ni da bokanci boka ba mai karɓar kaza mai wake-wake haba da Allah ni dai inda na ga kaza mai wake-wake ma ba ruwana da ita ballantana isiya boka wai bokaye ma sun zama malamai a cikin al'umma boka ah. dama idan mutum ya rasa abin da zai faɗa sai ya kama ainihin zage-zage me ba faɗa wa manzon Allah ba wa in yakadu allazina kafaru la yadlu'unaka bi absarihim lamma sami'u dhikra wa yaquluna innahu la majnuna lokacin da mushrikan makka annabi ke kira zuwa ga Allah masu kambun baka suka wasu tsaya gaban shi suna ta faɗa saboda su ga wai manzo Allah ya shiga cikin wani yanayi ya lalace a ƙarshe suka ce manzon Allah mahaukaci Allah ya ce wa ma illa zikirul lil alamin sun ce manzo Allah innahu la sha'ir Allah ya ce wa ma shi'ira wa ma yanbaghi la sun ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam innahu la kahin sun ce manzon Allah boka duk irin wa'annan kalamai da ake ɗauka a ɗaura wa malaman mu ko a ɗaura mana kafin mu daura mu annabawa dama idan mutum yana isar da sakon Allah babu irin abin da ba za a dauka daura mai ba wannan in ka faɗa bai dame mu ba amma ina so in tabbatar maka da cewa idan ana maganan bokanci ka san waye babban boka to shine ibnu taymiya ka gani yanzu ka zo ka jefe ni da kalman bokanci baka kawo wani dalili kwakwara da ya tabbatar da ni boka bane baka nuna ma al'umma ga dalilin da yasa na zama boka ba amma saboda na zo maka da ilimi ilimin da ya bukar ka kuma yana kokarin daura ka akan hanya shine kake jiba na da kalman bokanci to bari ni yanzu a littafi zan nuna maka ka san mu ba makon mu sai da zakira sai da zakara ibnu taymiya malamin ka shine farkon boka babban boka gashi a cikin littafin ku ka rubuta wannan littafin sunan shi aljami'u jamiu li sirati shaykh al-islam ibnu taymiya wannan littafin ba kowa ya rubuta shi ba face ku kuka rubuta ɗaliban ibn taimiyya an fahimta ko idan ka duba ah, muhammad uzairu shams ali bin muhammad al'amrani shi ya wannan littafin babban ɗalibi ne na ibn taimiyya barakaji shi ya tabbatar mana a cikin littafin nan ibn taimiyya ne dalla yan uwa duk mutumin da ke da awan gaisi sanin gaiba abin da ke boye waye wannan ku ce min boka to ibn taimiyya shine boka a cikin littafin ku gashi a rubuce ibn al-qayyim al-jawziya yace wa qala marratan ibn taymiya ya faɗa mun wani lokaci yadda kulu alayya a sahabi jama'a na za su shigo sahabbai na za su shigo inda nake wa gairuhum da su ma za su shigo fa'ara fi wujuhihim sai in gani a fuskokinsu wa a'ayunihim da idanuwansu umuran sai in ga waɗansu al'amura wala azkura halahum amma ba na gaya musu fa lahu sai ni ibn al-qayyim al-jawziya nace masa au gairi ko wani na sai ya ce lau akbartahum ya ibn taymiya me yasa ba zaka gaya musu ba sai ya ce a turiduna kuna so ne an akuna mu'arriban in zama boka ashe ko daman bokan ne tunda har yana iya ganin abin da ke fuskan mutane da abin da ke cikin zuciyar mutane wallahi ku kuka rubuta da littafin ku babban boka shine ibn taymiya gashi a littafin ku na karanta kuna so in zama boka ka mu'arribil wulati kuna so in zama boka ashe bokan ne mutumin da ke ganin zuciyar mutane har ya ga abubuwan da ke faruwa da su mai wannan boka gashi a cikin littafin ku wallahi ba ni na rubuta ba in ana maganar bokanci ibn taymiya ne wannan kenan idan baki ya san me zai faɗa bai san me za a faɗa masa ba sannan har yanzu ibn al-qayyim al-jawziya yace wa wa akbarani ghayra marratin ibn taymiya ya bani labari ba so ɗaya ba bi umurin baɗina da wasu al'amura na ɓoye waye ya san abin da ke ɓoye in ba Allah ba duk da awai sanin abin da ke ɓoye waye shi boka gashi a cikin littafin gashi ibnu taymiya shine buka gashi a cikin littafin ku mu ko ka kawo mana wani littafi na shehunan mu na malaman mu da kaga aikin bokanci a ciki wallahi duk littattafan da ake cire aljanu ake tsabbace tsabbace wallahi wahabiyawa suka yi shi duk na duniya duk irin su asarimul batar irin su wiqayatul insan duk wani littafin bokanci da ka sani wallahi tallahi na wahabiyawa ne da ku kawo mana littafi guda wanda wani malamin dariƙa ya rubuta na bokanci hatta littattafan cire sihiri da littattafan cire aljanu aikin da ya shafa mu'amala da aljanu wallahi duka na wahabiyawa ne wahabiya suka rubuta to gashi wa yake ba da labarin abin da yake baɗi na ɓoyayyen abu sai ibn taymiya wa akhbarani ibn al-qayyim al-jawziya yace haƙiƙa ya bani labari gaira marratin ba so ɗaya ba bi umurin baɗina da al'amuran da suke ɓoye al'amuran baɗini taktassu bi wanda ba wanda ya sani a duniya sai ni kaɗai. sirri na ibnu taymiya ke gaya min sirri na don ana maganar bokanci gashi a cikin littafin ku wallahi lai bai giba kogoro gashi nan malamin ka ibnu taymiya shine babban boka gashi a cikin littafi mu a littafi muke karantawa ba kawai muna ba dan magana da baki bane an bai fita ko taktassu bi wanda take bace ni mimma azamat alai eh, mimma azamtu alai abinda ne niyan aikatawa ban aikata ba amma ibnu taymiya ya gani ya sani boka ga shi nan malamin ka ibnu taymiya shine boka walam yandiq bihi lisani kai abinda zan furta ban furta ba amma ya san abin da ke cikin zuciyata ai ya san abin ke cikin zuciyata wannan kaɗan ne ba nan gaba kaɗan zan ɗauko muku littafin ar-ruhu na ibn al-qayyim inda yake ba da labari a ciki akwai wani mutumi a zamanin su ana kiran shi abdullahi ta'ayishi wanda shi ya wuce ma zancen ka zo wajen shi ya kalli abu a'a shi yana ganin wanda suke cikin kabari matattu kuma ya magana da su har ma ya anso so sako daga wurin su ya zo ya gaya ma al'umma sakon da matattu suka bashi yana nan a cikin littafin kuma malam malaman ku sun yadda da wannan malaman ku sun yadda da wannan in ana maganan bokanci ka kawo min littafi kwara ɗaya na malaman mu da suka rubuta akan harkan aljanu ko harkan cire iska ko harkan abin wallahi duk malaman ku ne bokaye suka rubuta sannan ga ga wannan ga wannan ka duba majamu'ul fatawa ka duba majamu'ul fatawa ga abin da ibnu taymiya in ana magana mu'amala da aljanu kuma ibnu taymiya har mu'amala yake da aljanu kai ibnu taymiya shi ya koyar da 419. wallahi yan 419 da suke cewa idan ainihin EFCC sun kama muku sun kare maka gida akwai kuɗin ka a ciki za su sa aljanu su kwaso kuɗin su kawo maka wallahi tallahi ibn taymiya akwai da wannan wannan din a cikin littafin shi gashi zan karanta ka je ka duba cikin majmu'ul fatawa idan ka duba majmu'ul fatawa mujalladi na sha uku shafi na tamanin da bakwai za ka ji inda ibn taymiya yake cewa istikdamul insi lahum mislu istikdamil insi lil insi bi mutum ya mu'amala da aljanu ya mu'amala da aljanu kamar mu'amalan mutum da mutum ne babu laifi mutum ya mu'amala da aljanu saboda mai ibnu taymiya na yi sai ya kawo kula ta farko sai ya ce minhum man yastakdimuhum fil muharramati a cikin mutane akwai masu aiki da aljanu cikin abin da Allah ya haramta min al fawahish al fasha wa zulmi da zalunci wa shirki da shirka wal qawli ala allahi bila ilmin da magana a ɗaura ma Allah magana ba tare da an sani ba sai ya ce wa ƙarya zununa anna zali wa ƙarya zununa zalika min karamatu salihina suna tunanin wannan karama ce ta mutanen ƙwarai wa inna ma huwa min af'ali shayadin wannan aiki ne na shaidanu sai ya ce na biyu daga cikin su wa minhum man yastakdimu bi umurin mubaha a cikin su akwai masu ainihin aiki da aljanu cikin al'amuran da yake halal ne halal ne sai ya ce imma ihdaru malihi ko kuma ka sa aljani ya ɗero maka wasu kuɗaɗen ka misali an an kange ka daga wani wuri ko kuma an kulle ka ko kuma akwai kuɗaɗen ka a wani wuri za ka iya sawa aljanu su ɗebo wannan kuɗin su kawo maka wannan fa wannan ɗin gashi a cikin littafin ku ibnu jami'a ya koyar da shi idan bokanci ne gashi ibnu jami'a ya yadda a yi mu'amala da aljanu har ma a sa aljanu su ɗebo kuɗi au lalatin ko kuma nuni alama kanin fihi malun su nuna maka wani wuri da akwai kuɗi a ciki yanzu misali masu aikin irin zinarin nan na ƙasar libya da najeriya da sauransu akwai yadda za ka nemi aljani aljanin ya zo in ya zo ka rinka mai abin da ran shi yake so sai ya nuna maka inda zinari yake ka rinka ɗiba ibnu taymiya ya tabbatar aiki da aljanu haka sa aljanu su yi maka aiki gashi to in bokanci ne malamin ka ibnu taymiya shi ya fara wannan bokancin gashi ah, an fahimta ko sai ya ce wannan usalis nau'i na uku an ya ta'amilahum fi da'atillah wa rasulihi an yadda mutum ya mu'amala da aljanu cikin bin Allah da manzon Allah kama ya in su fi misli zalika kamar yadda mutum yake mu'amala da mutum a cikin misalin irin wannan sai ya ce fa ya amuruhum bima amara Allah bihi wa rasuluhu mutum zai iya ba aljanu umarni abinda Allah ya ba da umarni kuma su aikata wa yanhahum amma nahahum Allah wa rasuluhu kuma ya hana su abinda Allah ya hana a aikata kama ya amuru insu kamar yadda mutum kama ya amuru insa kamar yadda mutum yake ba um, uh, mutum ɗan'uwansa umarni wa yanhahum kuma yake hana su wannan ibnu taymiya tabbatar kai ba wannan ba idan ka tafi za ka ji inda ibn taimiyya yake cewa wa gadara aitu kaddal jinni gaira marratin wa fihi kalamu min kalamil jinni yake cewa ni ibn taimiyya wallahi na ga rubutun aljini ba so ɗaya ba ba sau ɗaya ba na ga rubutun aljini kai a cikin rubutun aljinin har ma maganganun aljinu na gani akwai maganganun aljanu kamar maganar bokanci ga malamin ka ne shine boka bari sake bidiyon ya je karshe boka kun ji na ce wallahi bokanci yake yi ruwaya sahihiya boka ne ko kuma ni yanzu boka zai mun magana sai dai kawai in ka isa ka kullo sai ni kuma ina nan ina azka kana kullawa ina azka ina ci gaba da darasi kawai shikenan dan boka ya iya sa kyamara ya magana shikenan sai kowa ya kula boka haba dalla so suke dinga ambatan sunan su suna samun daukaka wallahi ba zan ambata ba matsiyata haka za ku wallahi ba wanda zan ambaci sunansa na gane tunda haka suka dinga sai su dan taba baka tana burin wani kawai ka ambata sunansa shikenan sai trending ina ba zan ambaci sunanka ba wai kaji wai me ke mu a gogoro ne wai ni ambace ka wai ka samu ɗaukaka ina ɗaukakan kai a tattare da kai ina ɗaukakan a tattare da kai ai duk mutumin da yake ganin cewa wai sanadiyar shi za a san wani jahili ne bai san Allah ba duk mutumin da yake gani wai sai an rabu da shi za a samu wani nan tauhidi ma ya faɗi kai wani ɗaukakan kake da shi da wani in ya raɓe ka zai samu wata ɗaukakan da kake da shi idan kai magana a kan mutum zai samu wata ɗaukakan kake da shi wani trending kai a social media mai giyaman gogor wanda ni ban yi ba wani saboda Allah ni ne baro ta in an san yadda nake wallahi ko mun kankanta mutum ko an san shi ko ba a san shi ba ba na tunanin cewa wai in ne magana akan shi za a san shi in yi ba daidai ba zan zo in nuna ma duniya ya yi ba daidai ba da a san shi da kan a san shi ni ban da ikon da zan sa a san shi ni ban da ikon da zan sa kar a san shi amma da yake kai jahili ne wani da gani ni ne zan rabu da kai ni da ba wanda bai san gidan mu ba tun shekara arba'in baya in an ce mai barota ya yana ne ba shehu salu mai barota da gidan mai guduma duk Najeriya ba wanda bai duk Afirka wallahi ba wanda ba wallahi ko baka san gidan mu ba wanda bai san labarin mu ba to duk wannan shuran ba ta ishe ni ba sai na rabu da mai gemu a makogoro sai na rabu da mai gemu a makogoro zan samu shura wannan maganar banza ce ka rasa me zaka faɗa ne kawai ruwa ya kare ma dan kada shi yasa kake kama kaji to ka rike shi wurin ka ni bana bukatan ka ambaci suna ni ma bana bukatan ni ma bana bana ambatan sunan ka sai dai in kira ka da sunan da zakin faila ya sa maka mai gemu a makogoro eh mai gemu a makogoro ba sai dai in kira ka da wannan sunan saboda haka inda dai shura ne bukatar ka ka je ka ta neman shura mu neman yarda Allah muke kai shura da kake kake bukata kai training kake bukata a'a mu abin da muke bukata ridwanu minallahi akbar sai mu sami yardar Allah wallahi wannan abin da muke mu muna yi da wasa bane me gemu a makogoro da gaske muke addinin nan namu kuma wallahi tallahi da gaske abin da ke fitowa daga bakin me ke ba da wasa ba ba da wasa ba to ɗan uwa bari sanya muku wani bawan Allah da na gani ya fito ya mai nasiha Allah ya sa ya ɗauki wannan nasihar in ni ba za ka ɗauka a baki na ba to ga wani bawan Allah ya maka nasiha kuma ya yi ma sauran yan uwan shi wahabiyawa nasiha ya ku yan uwan wahabi ya ku ƴan uwan ah, mai gima makogoro wahabiyawa idan dan dariƙa yayi wani abu sai ku fito ku mai ca amma ga dan uwan ku ba ya zo yana ta shirme har zagin Allah ya yi amma mun rasa ganin wanda ya fito ya ce mai ya mai gyara ko ya faɗi kuskuren shi zaman lafiya ko ya yi zaman lafiya wallahi ku cire wannan wallahi yadda ya zagi Allah idan mutum ya zagi Allah ba a kashe shi amma wallahi duk farin da ya zagi manzon Allah fa wallahi ba za mu kyale ba eh ba za mu kyale ba shi manzon Allah ba a zagi shi a cikin kuskure to gashi yadda ya fara zagin Allah a cikin kuskure duk ran da ya zagi manzon Allah a bisa jahilci na rashin sani wallahi ba za mu gura ba duk inda mai gema mu kogo yake wallahi sai mun nemo shi wallahi mun zarta mai da hadda addinin musulunci inda ya zage manzon Allah da ku kira shi ko dai ku zaunar da shi ku bashi karatu ko kuma ku ja mai kunne ya aje wannan kujeran a nema a wanda ya dace da wannan kujeran ya zama limami a wannan masallaci amma wannan dai wallahi bai cancanta ba bari in sanya wannan nasiha insha Allahu rabbi daga nan ah, sai mu dakata insha Allahu rabbi muna fata kuma sako zai isa ba za mu gushe muna maka gyara akwai wani bawan Allah da ake kira Nibras wannan bawan Allah Nibras Allah ya saka ni da alkhairi shine ɗaya daga cikin mutanen da yake kokarin yanko mana wayannan tuba-tuban da wayannan kurakuran Allah ya saka mana Nibras da alkhairi Allah tabaraka wa ta'ala ya datar da shi kaga yara ne matasa na dariƙa amma daga kayi kuskure mu muna samun wurin a bagas ne shi yake zuwa ya yanko mana ya turo mana wannan bawan Allah ne baras Allah subhanahu wa ta'ala ya saka mai da alkhairi ba nasihar da wani bawan Allah ya maka mu mun maka nasiha ba ka dauka ba to ga wani bawan Allah za mu sa watakila shi zaka dauke nasiha ah, daga bakin shi kuma Allah ya saka mai da alkhairi yadda ya fito ya maka nasiha malamin ce a ah, khutba ah, wato wannan nasiha ga wannan malamin wanda ina gani ina ganin bidiyon shi bidiyon shi yana ta trending a social media yana bata ayoyin alkur'ani yana bata hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam addinin musulunci addini ne na gaskiya ba na wasa ba kuma amana ne akan mu mu musulmi ga baki daya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana ce man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisani fa in lam yastati fa bi qalbi wa dhalika dha'fu al-iman naga yana bata larabci yana bata hadisan annabi musulmai sun fita sun yi ca a kansa sai ya yi bidiyo yana cewa wai kai da ana ce shehudan ka kai ne wai ka saya kana gyara wa mutane larabci to kun ga wannan inadi ne shi wancan ya yadda in ka ce mai mushiriki tunda Allah shi ne wanda yake da mizanin auna waye ne mushriki waye ne wanda ba mushriki ba to amma kai na ka kuskure ba za ka ɗauka ba ka je kai karatu ka zauna a gaban malamai sai ya ce a'a kafirai ne mushrikai ne to sai na ji ko kuma na ga wani bidiyo wanda tun jiya wallahi da na gan shi har yanzu abin ya bata min rai sosai ina jiran da yake ni ban saba irin waɗannan raddi ko kuma irin waɗannan bayanai ba ina jiran wani daga cikin waɗanda mazaban su ɗaya ko wanda zai fita mai nasiha ko ai mai gyara babu wanda ya magana ya ce fa laqad kafara Allah laqad kafara Allah Allah laqad kafara kenan kun ga bakin ya saba kafirta musulmi sai yanzu ya zo ya dangana kafirci ga Allah laqad kafara allazina qalu inna allaha thalithu thalatha ko kuma laqad kafara allazina qalu inna allaha huwa al-masih ibn maryam amma shi ce wai laqad kafara qalu kuma idan an magana ba zai yarda da maganar mutane ba wannan ba gaskiya bane ya kamata kowace eh, su fitar da matasa ire-iren su a unguwan irin dai abin da ya fara indiya gaskiya ba kyau gaskiya ba kyau kuma wannan ba zai zama kuskure ba tunda mutum an ce mai kuskure yana da kuskure a karatu yana da kuskure a lafazi ya gyara ya ce ba zai yadda ya gyara ba shi yana ganin wannan kuskure ba ba bane har yanzu ya zama abin yanzu ta ba ku alƙur'ani gaskiya wallahi ah, nasiha gare shi ga wannan dan kuma nasiha ga malamansa da waɗanda suke ta irin yan majalisun nan Ah, mu idan ba za ka ɗauki nasiya daga gare mu ba saboda mun zama abokanan gaban ka a wurin ka muna faɗa ma gaskiya to ga wani bawan Allah kaga ni ban san shi ba amma saboda maganganun bakinsa masu amfani ne amma ga na ɗauko shi na sanya shi ba na tunanin kuma in na sanya shi zai samu tarandin za a san shi a'a mu gaskiyar da ya zo da ita ita ce abin da muke muradi ku ne masu son cewa mutane su san ku ko a gan ku ko abin da ya kama da haka gaskiya ana ansanta a hannun kowa alhikimatu dalatul mu'mini aina ma wajadaha akadaha da hikima da gaskiya bataccen abin mumini ne duk inda ka ganta ka ansa ko wurin musulmi ko wurin kafiri ko wurin kirista ko wurin bayahude ko wurin banasare ko wurin bamajuse inda gaskiya ce kai amshe ta za ta maka amfani saboda ga mai gemu a makogoro ga wasu kaɗan daga cikin amsan tambayoyin ina so ka sani boka shine malamin ka ibnu taymiya eh boka ba shine malamin ka ibnu taymiya gashi a cikin littafin wanda tafin kuma muka fitar da bokancin ko idan kun ku kun isa ku fitar da bokanci a cikin littafin mu da akwai harkan bokanci a cikin littafin mu wallahi da kun fitar sai dai kuna son ku aibata mutum sai ku jefe shi da wannan saboda ga yan wani zamu dakata inda muka daidai Allah ya ba mu lada inda muka kuskure kuma Allah ya gafarta mana sako ne zuwa ga mai gero a makogoro akwai waɗansu bidiyoyin ma wallahi ban san ba su hauro kan streamer din nawa ba ne dalili kenan da yasa ban saka su ba amma dai wannan abin da ya ɗan samu kenan kuma na